إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما سورارو da kallo na kusa da nesa muna karanta ma juna gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa da juna a wannan rana ta asabar takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 a wannan masallaci mai albarka na tunawa da shehin malami AA gwandu Allah ya mishi rahama ya yi mishi kurakurran shi ya karɓa mishi ayyukansa kyawawa inda ɗaya daga cikin manyan malamanmu fadilatul doktor jabir sani mai hula hafizahullahu ta'ala yake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini daga cikin waɗannan yinunnuka na watan ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi jagora a wannan aiki na addini ya ƙara ba shi akhlaki da jajircewa a ayyukansa baki ɗaya na alkhairi da kuma ayyukansa na hukuma da yake jagoranta kasantuwan mun sai na ɗaya cikin cikin shugabanninmu na wannan jiha ta sokoto na abin da ya shahi kuma harkokin addini kuma alhamdulillah jama'a na nan jihar da wajen jihar da ma inda ba najeriya ba suna ganin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ga inda yake shugabanci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yi mai jagora ya ƙara ba shi ikon jajircewa ya yi mishi kariya ya taimake shi ga duk abin da zai iyawa ya iya mishi ga duk inda ya kamata ya samu taimako. a darasin da ya gabata ana cikin ana cikin suratul safat a jiya an kwana a aya ta 111 ɗaya, ya ce zai koma ayoyin da suka gabata kaɗan amma kamin nan bari ji kaɗan na abin da ya shahi wannan magana kasantuwa ana magana akan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda muka sani muka jiya muka tabbatar yana daga cikin manya-manyan manzannin Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya aiko kuma har ya zaɓe shi wato badaɗai mun sai idan an ce badaɗai wato wanda soyayya shi ta kai ƙoli da shi ake ambato da wannan suna wa cikin ƙistar malam ya koro kuma ya yi mana bayani har inda yake cewa wato zai koma zuwa ga ubangiji nai yana mai hijira wato daga gidan kafirci yana da tabbaci Allah maɗaukakin sarki zai shiryar da shi kuma haka ta kasance da inda wato yake cewa yake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi wato da samun ɗa na gari kuma Allah maɗaukakin sarki ya amince mai akan wannan har Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi bushara da yawo wanda yake wato mai hankuli wanda kamar yadda muka sani annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba bushara ɗaya aka yi mishi ba an yi mishi wato bisharori har kusan guda uku Bushara farko da Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi shine ta samun ɗa wato Isma'il kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umurta aka yi mishi bishara da wannan inda Allah yake cewa babashar nahu bi gulamin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين وأنا ita بشارة بishara da Allah maɗaukacin sarki ya yi mishi. Allah ya ce cewa fa bashar namu bi gulamin khaliq wato mun yi mishi bishara da samun ɗa wanda yake mai haƙuri wato shine annabi Isma'il alaihi salatu wassalam Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'ya lokacin da ya girma ya kai ma'isan wada ma'ana ya isa aiki Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙwala. sai shi annabi Ibrahim ya ce ya bunayya inni a fil manani. ni na gani a cikin bacci na anni azbahuka wato ina yanka ka lokacin da wato mahaifin shi shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaya mishi wato wanga magana sai ya ƙara mishi da cewa fanzur ma za ta ra kai shawara ya take gani za ka iya bani dama in zartar da wannan hukunci na umarnin da Allah ya yi mini a kan yanka ka ko yaya annabi isma'il alaihi salatu wassalam bai yi wata wata ba ya ce ya abaci ya mahaifina if'al ma tu'mar ka aikata duk abin da wato aka yi maka umarni wato ji ƴaƴa na gari waɗanda kowa kafin ya same su kuma waɗanda wato ake yi ma tanadi tun ma ba a gan su ba ta hanyar wato neman mahaifiyar kwarai saboda haka daga cikin zama ta na gari na kirki duk abin da ubanka ya yi maka umarni wanda bai saba ma Allah da manzon Allah ba ka sallama kan wannan abin kai tsaye kada ka yi mishi gardama kada ka yi mishi jayayya akan duk wani umarni da ya yi maka in dai wannan umarnin bai ci karo da maganar Allah ba da ta manzon Allah kawai ka sallama ka miƙa wuya akan wannan satajiduni insha Allah min as tabbas za ka same ni in Allah ya tsufa ina cikin masu haƙuri saboda haka ɗa baya ka daga gaban kuma yadda hausawa suke cewa saboda haka duk abin da za ka iya yi wanda aka umarce ka to bismillah na baka dama insha Allah zan jimre akan wannan wannan ita ce bishara ta farko da aka yi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bishara ta biyu da aka yi mishi lokacin da aka yi mishi bishara da Ishaq alaihi salatu wassalam عند الله يكتوى ومرأته قائمة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى لا تصل إليه أجرا وأوجس منهم خيف قالوا لا تقع إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب المهل الشاهد أتكم وإن الآيوي وامرأته قائمة وتما تشتنا قي فضحكت ستي داريا كان ماماك وإنغا باكين irin yadda ta kai musu hidima da ƙoƙari amma sun ƙicin abinci wannan sai ya ba ta dariya akan abubuwan da suka gudana gaba ɗaya kuma tabba sun ki kula da wannan abun gaba ɗaya wanda a tuhu ƙwa'imatun akwai malaman da ka fassara shi fazahikat amma dai abin da ya fi wato shi ne fazahikat ta yi dariya ba ta yi al'ada ba kamar yadda wasu ka fassara shi haka to Allah ce fa bashar na ha da ishaqa muka yi mata bishara da samun yaro ishaqa wa min wara ishaqa yaquba bayan wucewar wata bayan samu ishaqa akwai yaquba shi ma zai zo wannan ita ce bushara ta biyu da aka yi ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bushara ta uku shine bisharar da Allah ya mishi cewa zai sanya ishaqa wato ya zamo annabi daga cikin annabawa Allah yake cewa wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin wato muka yi mishi bishara da ishaq cewa zai zama annabi daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki wayannan sune bisharori guda uku da aka yi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wato aka koro magana har inda ya zo wajen yanka shi wannan dan nashi Isma'il Allah ya sai muka kira shi wato muka ce mai lalle ka gaskata abinda aka yi maka umarni da shi kuma yadda ka ga mun yi tankan haka muke saka ma wato mutane waɗanda suke na kirki Allah ɗaukakin sarki har yake cewa lalle wannan yana daga cikin jarabawa wadda take bayyananniya sannan Allah ya ce muka fanshe shi da wani abin yanka wanda yake mai girma sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma wato muka abin nan muka bar mai kyakkyawan tarihi wanda wato ya zama abin koyi aka koyi da shi wato har zuwa ranar alkiyama akan wannan to inda malam yake za a tashi salamun ala ibrahim na'am salamun ala ibrahim hmm. kadhalika najzi al-muhsinin salamun ala ibrahim aminci ya tabbata daga gare mu akan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kazalika tanka haka ma'ana kamar yadda wato muka saka musu tanka haka muke saka ma duk waɗanda wato suke kyautatawa ga ayyukan da muka ba su umarni akan aikata su na كذلك نجزي المحسنين innahu min ibadina almu'minin Allah madaukakin sarki yace tanka haka muke saka wato waɗanda suke kyautatawa saboda haka gobe, idan ka kyautata da abin da ya shafi harkar addininka tauhidinka wasu abubuwa da ake jima tsoro kai ka amince ba wani tsoro a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ce ai kaza saboda haka abun nan wato zai tabbatu kuma ba wani abu da zai same ka a kaddar ta wato wani matsayi na ka kake nema irin wato tsatsu waɗanda ba su san abin da ake ce ma addini ba ba su san tauhidi ba ba su jin tsoron Allah sun yi sun duniya su ta yi kyau da lahirarsu sun ka ruɗe ka cewa ai wannan matsayin da kaka nema idan baka tashi tsaye ba waɗanda su wani da wani da wani da kake neman wanga matsayin da kai za su salwantar da rayuwarka ko su haukata ka ko su tsiyata ka ko su mai sheka kaza su mai sheka kaza sai ka ce a mu Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu tsaya ne shi kada mu haɗa shi da kowa a cikin bauta saboda haka mun tsaya akan wannan kaga ka kyautata anan kai abu mai kyau to kai kuma Allah madaukakin sarki zai saka maka za ka ga wato kana ci gaba a rayuwarka kana samun natsuwa da kwanciyar hankali babu wani babu abin da ka damu domin bincike ya nuna duk wanda ka sihirce-sihirce da tsahe-tsahe da wasu abubuwa da suka yi kama da haka to kullum ba su cikin natsuwa ba su cikin kwanciyar hankali kullum han kullum su tashi shi babu lokacin da za su samu natsuwa duk wanda ya tsaya ga Allah ya bi umarnin da Allah ya yi mishi umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mishi to Allah zai kaka mishi da wannan abu yanzu mu duba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam abinda aka karanto mana tun a farkon kissa har nan yadda aka yi gogormaya har gogormaya ta kawo ga tanai duba irin yadda wato mahaifi yake son ɗa yake ƙaunar ɗa wanda wato wani lokaci in ba kana mai riko da addini ba a irin lokacin sanyi kana dubin yadda za ka canza ɗanka ya hito cikin sanyi ya je masallaci sai waɗanda suke wato ba ruwansu sun san bautar Allah ce Allah ya ce a yi saura ka ko yana ƙangarewa tun da Allah ya ce eh, annabi sallallahu da sallar ya ce a koyar da shi sallah za su je masallaci wannan ne za ka ganin haka nan kawai da ɗanka zai faɗa cikin wuta ya kara ka in ba riƙe ka an kai ba komi balbalin bala'in wutan nan sai ka faɗa ciki saboda ne saboda irin yadda aka sa ma zukata son ƴaƴa amma mu diba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yadda Allah ya nuna mishi wannan dan naka Isma'ila ka kamo shi ka yanke shi kuma shi kenan ya yadda haka ake so wato mu kasance idan Allah ya ce kai abu kaza kawai ka sallama idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai abu kaza kawai ka sallama ba a son wato mutum musulmi ya zama yana taraddudi ga maganar Allah ko yana taraddudi ga maganar annabi sallallahu alaihi a ce maka annabi ya ce ka tsaya to au ai kaza kaza mina na mina na wannan izgilanci ne istihza'i yana daga cikin abin da ka iya kubutar da kai kai tsaye a cikin a cikin musuluncinka sau da haka abin da aka so kowane lokaci umarnin da Allah ya ba mu da umarnin da manzon Allah ya ba mu kawai musallama a kan wannan babu jayayya annabi ya ce kaza nassin hadisi ya inganta shi kenan mun sallama mun bi wannan ita ce rayuwar da sahabbai suka yi a kai har lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar kowanne daga cikinsu ba su musu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ai muna tuna kissar isra'i da mi'raji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wanda a lokacin kahirran makka sun ga yanzu wata dama ta samu da za su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi ya ce a cikin dare ɗaya an yi isra'i da shi an yi mi'raji da shi kuma ya dawo suka ce to yanzu kan kunjiya kun ji abin da yake yanzu kan daɗa. wanda ka yadda ya yadda wanda bai yadda kuma shi kenan sai mun gawa waka mutu. ana zo mu abubakar radiyallahu anhu da wannan magana aka ce mai tuwa ka ji abin da mutumin yi faɗi jiya ba wai ya ce an yi isra'i da mi'raji da shi kajiya jiya kai ni kacce yake shi ya faɗi an ka ce wallahi shi ya kwaɗi kakka ma tsaya wani tsarar da shi ya kwaɗi da ce na ni wuya wannan magana gaskiya ce haka aka son musulmi ya kasance ka kasance mai bin maganar Allah ka kasance mai biyar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama kar ka tsaya turaddi ko ba ka iya aiki in an ka ce annabi ya ce kawai ka yi shi Allah ka ba mu ikon wannan saboda haka Allah ya ce kazalika najzil muhsinin wato tanka haka muke saka mu masu kyautatawa saboda haka duk sadda ka kyautata to sai ka ga sakamakon wannan kyautatawa taka ga Allah madaukakin sarki innahu min ibadina innahu min ibadina almu'minin lalle kuma babu shakka shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana cikin bayin mummunai na gari na وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله من هو الكنسة وبشرناه بإسحاق wato sai muka yi mishi bishara da annabi ishaq alaihi salatu wassalam istadalla bidhalika ala anna dhabiha ghayr wato wannan yana nuna cewa wanda an ka yanke ba ko za a yanke inda ba a yanke shi ba annabi isma'ila ne ba annabi ishaq bane alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yace wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan wato muka yi mai bishara da annabi ishaq bayan zamuwar Washi bayan mun bashi shi kuma muka sanya shi annabi daga cikin annabawa min as-salihin Allah ya sannan muka sanya shi cikin bayi na kirki salihan bayi na gari wa barakna ala ishaq wa barakna alaihi Allah ya ce muka yi mishi muka sanya mishi wato albarka shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam domin wannan zamirin na cikin alaihi yana komawa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ma'ana wa barakna alaihi muka sanya albarka ga shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ta hanyar yawaita wato zura'a sai a bayan ƙasa wa ala ishaq Allah ya ce haka muka sanya wato albarka da shi annabi ishaq alaihi salatu wassalam wanda yake ɗani ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ta hanyar yawaita ‘ya'yanai kuma aka samu annabawa daga cikinsu masu yawa kaga wannan albarka ce ai ko a yanzu misali an ka ce Allah maɗaukakin sarki ya baka biyar ‘ya'yan nan biyar da Allah ya baka duk Allah ya azurta ka suka zama mahaddata alƙur'ani suka zama wato duk abin da ake bukata na hankali da rayuwa mai kyau Allah ya ba su ita ai kaga ba karamin baiwa Allah maɗaukakin sarki yayi maka ba Allah ya maka babbar baiwa kai ko cikin tiyanka da Allah ya baka ji ko daya suka haddace alqur'ani to Allah ya yi maka babbar baiwa kuma ya sa maka albarka wato ga ƴaƴan da ya baka to ballantana shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan wannan na ba shi ƴaƴan ga ga annabi isma'il ga annabi ishaq kuma cikin zuri'arsu wato cikin zuri'ar annabi ishaq aka samu wato annabawa daga cikin su kaga wannan babbar baiwa ce wato mai yawa Allah ce wa min zuriyatihi ma cikin wato zuri'arsu akwai mai kyautatawa wanda yake wato yin da'a akan kai nai yana biya umarnin da Allah madaukakin sarki ya dora shi a kai da wanda annabi nai ya aza shi a kai babu gayayya babu musu akan duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zalimun li nafsihi mubin Allah madaukakin sarki yake cewa kuma wato akwai wanda yake zalunta kansa ta hanyar wato kafirce ma wannan addini na musulunci ko kuma akwai wanda ke zalunta kanta ta hanyar babu abin da yake wa dare da rana ya sakon Allah akwai waɗanda wasu muyagu malamai ko bokaye ka tsora su misali akan cewa idan kana son abu kaza na ka yi albarka ya zama kowa shi ya kaso to ka samu wani nau'in sakon Allah ka riƙa yi ka samu wani nau'in saƙon Allah ka za ka rika yi akwai wasu wayan dawa su bokaye ka ɗurawa a ce in kana son ka zama babban ɗan kasuwa ka yi kowa kuɗi kasuwancin ka yi na kowa albarka to duk sai ka yi akwai kuma wayanda Allah ya jarabta da wannan da yawa wanda akwai wani wanda an ka jarabta da wannan kuma duk sharrin bokaye na bayan ta shago duk sai sai ya yi kaga wannan waye zalunta sai ne ya zalunta idan ya mutu yana yi bai tuba ba wa Allah zai yi mu ukubar wannan laihin kaga shi Allah zai azabta akan wannan laihin da yake aikatawa abai kuma mai zalunta kai ne ta hanyar aikata bid'a aikata bid'a baya da amfani da za ka shekara tiriliyon kana aikata bid'a ba za a baka lada ko kwaya guda ba dan bid'a duk abin da yake aikatawa na bid'a aikin banza yake yi baya da lada bid'a kamar yadda ko a littafin dan fodiyo ihya usunna kaddi yadda yayi mata wato ta'arifi ma faraja min alkitabi wa sunnati wal ijma abinda babu shi a al-qur'ani babu shi a sunna wani kawai ya jawo ka ya gigi taka dan shi ya zama gigitacce tura ka akai ka ci gaba da aikatawa to in ka shekara dubu kana aikata wannan abun aikin banza kake ba za ka samu lada ko kwaya guda ba saboda haka aikin bid'a ba alkhairi ne babu lada ba a samu komai a cikin aikata shi saboda haka fahimci wannan aikin bid'a ne bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kada ka bata ma kanka lokaci akan aikata to wallantana ma irin wa'anda za a hallaka su ba wato a raba su da addini gaba daya a ɗauka su kan wani cewa shi ka abu kaza shi ka ba da arziki shi ka ba da lafiya shi ka ba da kaza shi ka kaza kuma za ka ga suna koyewa sun yi so karar yanzu a ka yi da ganin suna yau shi ka kaza yau shi ka kaza yau shi ka kaza akwai wanda ma ya ce wannan matsalolin da an ka hito duk da yanzu alhamdulillah Allah ya sauwaƙe mana su yake cewa da shugabawa ne zai samu mutane guda biyar cikin waɗanda aka ƙarƙashi ne ya tahi da su waje kaza in sun zo wajen wannan shehin su aza goshinsu ga ƙasa su shugaban ya ce ya kai wani wanda a cikin abin nan itace cikin ƙasa inda yana iya wani abu abu na harko da zai yi zai cire maka ne itacen nan yanzu inda yana iya yin wani abu da zai cire maka ne wannan waɗannan itacen ya hito kai tsaye amma baya iya koni ko shi kai ne ba kowa ba ne kuma irin wannan bai da wasu wani matsayi kuma zai gane kure ne idan shi ya ce a yi mishi wannan abu to sai su ce eh, ya kaiwa ne duka kaza da abi kaza sun gagare mu saboda haka na tuba wai shi shugaban shi zai cewa na tuba na roƙe ka ka yi muna abu kaza ka warware muna matsalar da muke ciki ta tsadar rayuwa da matsalar tsaro yadda idan sun kai haka nan cikin sati guda Najeriya za ta gyara ko cikin sati guda ce ko cikin 'yan kwanuka kaga wayannan irin wayannan abubuwa babu ma buƙatar sai an yi maka wasu kafirci na babu aka manta kai ma ka ka biyan da kai rashin adalci abu da ya kwaɗi don aiki Allah kaɗai ne Allah sai ka iya wannan duk duniya babu mai iya wannan in Allah saboda ka wannan magana kai da waɗinta ko ni zaman ka da ki marar ganewa ka san wannan magana kafirci ce Allah ka kare mu da irin wannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin zura'a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah yake cewa cikin su akwai mai kyautatawa ya bi Allah kau da kafa akwai kuma wanda yake zalunta kai ne da kai wanda ya ci gaba da sakon Allah ko ya ci gaba da shirka ko ya ci gaba da bid'a shi ya zalunci kai ne don dole yana jin ana watan abu kaza bai da kyau abu kaza bai da kyau ko da bai yi karatu ba na'am ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أولا آيوين وتود ألرم يفار كرنتاوى زامجي وتؤرم بيوى da ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wato da dan uwa ne haru Allah ya yi musu muwafaka Allah ya tseratar da su daga sharrin fir'auna da mutane Allah yake cewa wala qad mananna ala Musa wa Haru. haqiqa mun yi ni'ima akan annabi Musa da dan uwa ne Harun alaihi salatu wassalam wannan ni'imar ce shine wato annabta da wani wannan na abubuwa masu amfani a duniya da lahira mun ni'inta su akan wannan Allah madaukakin sarki yace wana huma. sannan mun tseratar da su wa huma da jama'ar su wato sune bani Isra'ila min al azim daga wato babban bakin ciki wanda suka samu a kansu a kai na kulle-kullen fir'auna da ma kirki ne na sun salwantar da rayukansu da karya su a cikin ƙasa ya zama ba a jin muryar su baki ɗaya na ونصرنا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين Allah ya ce sannan muka taimake su wato muka yi musu muwafaqa akan kittawa fakanu humul suka zama wato su addarin jayi a cikin ƙasa saboda haka idan ka riƙe gaskiya ko kuka riƙe gaskiya ko ni zaman ku ɗan kaɗan cikin marasa gaskiya sai Allah ya da ku ya yi muku muwafaƙa a Sau saboda haka duk sadda kake jagoranta wani al'amari na addini to ka tsaya tsakaninka da Allah kada taron mutane ya rutsar da kai ya zama kana barin magana Allah da ta manzon Allah kana je umarninsu don ka ta musu rayuwa duk wanda ya yi abinda Allah ya ce da abinda Allah madaukakin da annabi annabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk yadda lamari ya kwaɗe duk yadda abu ya yi zani to sai Allah ya yi mishi mafita akan wannan abu sannan waɗannan da ka ƙiyayya da shi da gaba da shi akan ya rika gaskiya duk yadda ta daɗe sai sun dawo mai wato sun ji abin nan da yake a kai saboda ne saboda gaskiya ce kuma ko da ba su zo karara ba to sai sun ji a zukatansu cewa abin da wane yake wato a kai gaskiya ne ba ƙarya ba ce ba ƙage ba ne ba shi ka neman ba shi ya ƙago wannan abin ba babu shakka wannan abin umarni ne daga Allah da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam saboda mun ji mun san kistoshin irin duk yadda suka yi fama da irin yadda fir'auna ya yi ƙoƙari a bayan ƙasa ya hana musulunci gaba ɗaya wani irin yadda ya yi ƙoƙari wanda har mataki ya ɗauka na cewa biskar da aka haihi ɗa miji wato cikin mutanen abin nan bani isra'ila a kawo shi wato a yankin shi mun san duk irin wannan amma da yake min gaskiya duk yadda ba ka son ta kulla to sai ta kulla don kakka ma yi kokarin hana tabbatuwar gaskiya duk yadda ka yi hana tabbatuwar gaskiya aikin banza ka yi ba ka iya hanawa kuma sai ta bayyana wani sarnahun Allah ya ce muka taimake su wato akan fakanu Humul ghalibin sai suka kasance wato su addarin jayi su adda matsayi su ka faɗi jiya ga gari fir'auna ya zama tarihi babu shi babu labari na'am وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما Allah ya ce sai muka ba su littafi wanda yake mai abubuwa bayyanannu a cikinsa wato shine at-taura muka ba su wato littafin at-taura na'am وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم الله مكوهكين سركية وهديناهما muka shiryar da su ga as-siratal mustaqim mi kiyawatu ita ce wato miƙaƙƙiyar hanya ita ce shari'a muka ba su ita don banu isra'ila wato su bi wannan su bi wannan hanya na وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين الله مدوكين sarki yake kuma muka ba da dama ko muka yi musu muwafaka suka bar tarihi mai kyau wato a bayan ƙasa sun tahi babu su amma gashi ana karantawa ana jin irin galabar da sun kai ai da yawa zaka ji misali akwai malamai waɗanda sun yi gwagwarmaya sun sha wahala wajen gwagwarmaya na kai addini wasu su ko ƴaƴa ba su samu ba ba su ma samu suka yi aure ba amma ga sunan ana karantawa ana kai musu addu'a yanzu ga sunan har zuwa ba su ɗan fodiyo su malam abubakar gumi su malam jafar su malam albani ga anan koda waɗanda ka kiyayya da su a lokacin da suke raye suna ɗauko maganar su suna sawa a status suna cewa wani waliyi ni kawo wannan riƙe Allah maɗaukakin sarki sai yi musu wato ƙarshe mai kyau kuma ya sanya albarka ga abin da suka bari kuma ya nuna abin nan da suke yi a lokacin da suke raye Allah ya ce ai kuma suna yi don shi saboda haka Allah ya sa wannan ajin albarka bayan ma babu su a bayan ƙasa salamun ala musa wa harun inna kadhalika najzil muhsinin Allah madaukakin sarki yace salamun sai a kaddarta minna ma'ana aminci ya tabbata wato ala musa da annabi Musa alaihi salatu wassalam wa Harun da kuma annabi Harun wato daga gare mu na'am inna kadhalika inna kadhalika najzil muhsinin إنهما من عبادنا المؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ƙara maimaita muna wagga aya kamar yadda muka ji can a ƙistar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ce inna kazalika lalle mu ka haka kamar yadda muka saka musu wato annabi Musa da Harun muka ba su galaba bayan gwagwarmaya da suka yi na jazil muhsinin muke saka ma dukkanin masu kyautatawa saboda haka haƙo bi hajji bi hagga ta wannan magana tana nan duk wanda ya kyautata to sai Allah madaukakin sarki ya yi mai takayya wannan abin da ya aikata ma min ibadinal mu'mini Allah ya ce lalle da annabi Musa da annabi Harun suna daga cikin bayinmu waɗanda suke wato mummunai wayanda suka bi umarnin Allah da dokoki ne akan abin da ya tsora su kuma wato suka samu kubuta akan wannan bari mu ji kaɗan daga cikin abin da ibnu kasir Allah ya mishi rahama ya kawo a cikin lissafin sa qisasul anbiya na labarin irin yadda an ka halakar da fir'auna la'anatullahi alaihi wato da runguna kai mana yake cewa lamma na da kasu misra wato ala kufrihim wa utuwihim wa inadihim yake cewa lokacin da wato kiftawa suka yi kira a misra wato abin nan akan kafircin su wa utuwihim da tsaurin kansu wa inadihim da kuma kididancin su wa mutaba'at malikihim da kuma wato biyar shugabansu shine fir'auna wa mukhalafata nabiyillahi wa rasulihi da saba ma wato annabin Allah manzon Allah wa kalimihi Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam aqama Allah ala ahli Misr al-hujaj al-azimah al-qahir sai Allah madaukakin sarki ya tsaitsuwa wato akan mutanen Misra hujjoji wa'anda suke wato masu girma wa'anda wato suke masu rinjaye wa arahum min khawariqil adati ya gwada musu wasu abubuwa wato da suke keta al'ada kuma yanzu misali a ce an je sanda ta haɗiye wa'annan macizan ai kaga wannan ya zama cikin khawariqul ada ma baharal abkara abinda wato ya abun nan ya abun nan ya sa idanu farjini wa hayyara kuma ya gidi ta hankula wahun ma'azalika layar auna amma tare da haka wato ba su razana ba walayan ta huna ba su faɗaka ba walayan ji'una ba su kirata wato ga abin da suke aikatawa ba walayar ji'una kuma ba su koma ga abin da yake wato daidai ba suka bar abin da ba daidai ba walam yu'min minhum illa al sannan ba su yi imani ba sai ‘yan kaɗan wato daga cikinsu ƙila ibn kasir yake cewa an ce salatatun wato mutane uku na warko yake cewa akwai matar fir'auna yake cewa wala ilma li ahlil kitabi bi khabariha wato babu labarin ta da su ahlul kitabi wa mu'minu ali fir'auna da kuma wato wanda yayi abin nan mu'minu ali fir'auna allati taqaddamat hikayatu mawqizati wanda wato labarin wa'azin da yayi ya gabata wa mashuratihi da kuma shawarar da ya bai wa hujjatihi alaihi da kuma hujjar da ya basuwa akan su rajulun nasib mutun na uku da wanda yayi wato wanda yayi nasiha allazi jaa sa'a min aqsal madinati wanda yazo yana tauri daga gari mafi nisa yazo ya baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam labarin abinda ake ciki wanda Allah yake cewa fa qala ya Musa na'am kuma ya nemi Allah yake cewa ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika shi wannan mutum ya zo yake cewa ya kai Musa innal mala'a haƙiƙa majiya daɗi ma'ana ƴan fadar fir'auna na kudda kudda shi ya tamiruna bika wato suna shawara game da kai suna tattaunawa game da ɗaukan ma mataki yadda ya kamata a bi wato domin a hallakar da kai shine li yaqtulu ka don su kashe ka fa saboda haka ina baka shawara ka fita wannan gari wato ka bar wannan garin gaba daya ni laka minan nasihi yace lalle ni ina mai fata wato ina mai maka nasiba akan ka bar wannan garin duk wani makircin da aka shirya ma wanda ya kamata a hallakar da kai akan wannan shirin to an ga an kulla maka shi saboda haka kaga wannan in ba wanda yayi imani ba ya amince da kai ba wanda ka zuwa ya gaya maka wato irin wannan shawara Wan misali a ce ga gari ko a kasuwa ko a wani wuri Allah ya ɗaukaka ka a wannan wurin zai zama waɗanda annan kuke tare da su gaba ɗaya ka haye su sai su zauna su ci gaba da shawarwari na yadda za su bi hanyar da za su bi wato su ga sun salwantar da rayuwarka don su ƙare da matsalarka sai su tattauna akan wannan eh wani daga cikinsu wanda masoyinka na zai zo ya faɗa maka ya ce ga abin da aka shirya maka kaga ya nuna masoyinka na na kolin koli dan idan makiyinka na ba zai zo ya baka labari ku kaga wannan ya nuna wato shi wannan mutumin ya yi imani saboda haka ya zo ya gaya ma annabi Musa alaihi salatu wassalam abin da yake abin da yake faruwa qala ibn abbas fi ma rawahu ibn abi hatim an ibn abbas Allah ka yadda da shi ya faɗi wannan kamar yadda ibn abu hatim ya ruwaito daga gare shi sannan suka cewa daga ciki ma'ana ya ruwaito daga gare shi suka cewa daga cikin waɗanda suka yi imani wakila bal amana bihi ta'ifatun min al-qibti wato suka ce wasu daga cikin ƙyafɗawa kuma yadda shi ibn kasir yake cewa anan an samu wasu daga ciki min ƙaunar fir'auna na jama'ar fir'auna sun yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam wastaharatu kulluhum da wayannan yan sihirin da shi fir'auna yadda aka gayyato wato a cikin ƙasa aka kawo su suka zo aka zo da su don su kunyata annabi Musa alaihi salatu wassalam amma duk da haka Allah ya kunyatar da su ya tsiratar da annabi Musa bu sha'ir bani isra'ila da kuma dukkanin wasu ɓangarora na bani isra'ila ibn kasir yake cewa waya dullu ala hadha qawluhu ta'ala yace abin da ke nuni akan wannan fadar Allah madaki fadar Allah madaukakin sarki da yace fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmi babu waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam wato sai cikin ƴan uwanai ma'ana zurriyatun min qaumihi sai wasu daga cikin ƴan uwanai su kadai wato suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam ala khawfin min fir'auna yi hana su yi imani jin tsoron wato fir'auna kada fir'auna ya samu labarin sun yi imani ya zo wato ya hallakar da su ya yi musu barazana saboda haka yanzu ba su yi imani ba wa mala'ihim da kuma wato jama'arsu an yaftinahum wato kada su fitine su wa inna fir'auna la'alim fil ardi Allah ya ce haƙiƙa fir'auna a lokacin da yake raye yayi rinjaye wato a cikin ƙasa wa innahu lamin al-musrifin kuma Allah ya ce haƙiƙa fir'auna yana daga cikin wato waɗanda suka wanzar da banna a cikin ƙasa don za ku ga a duk irin yadda wato za ka mitowa a wanga lokacin ko lokaci na gaba ka yi wani kangaranci ko wani ƙin Allah ko wata barazana ga musulunci da musulmai to an riga an yi wa'anda sun kauce ka tun da duk yadda ka yi duk irin yadda ka yi ƙyama addini da masu addini ba ka cewa duk inda an ka haihi ɗa namiji na musulmi a kawo maka yanki sai dai ka koma daji kai ta sace su kai ta halbe su kai ta ni amma dai irin wadda fir'auna ya yi ba ka iya yin haka ko akwai mai iya yin haka na a yanzu ya ce ya ba da sanarwa a najeriya ko ya ce jiha guda ɗai duk inda an ka haihi ɗa namiji a kawo mai shi ya yanke shi duk yadda ka yi dama addini kana iya haka ku kaga duk irin yadda ka yi kangaranci a bayan ƙasa auna ya riga ya wuce ka ba za ka kai shi ba duk wani abu da za ka ƙirƙiro wanda yake na kangaranci ne na ƙyamar musulunci da musulmai ko wani abu da za ka yi ƙoƙarin shugabanci ne na saƙon Allah wato ka nare kana ƙoƙarin sai ka ci gaba da yaɗa saƙon Allah to akwai waɗanda an gaba gare ka don misali a ɗauka kai ƙwararre gogaggen shi kake to akwai wanda sun kauce ka su imrul kai in ka karanta shu'ara za ka ga duk wani abu da ba ka iya yin tunani ya riga ya haɗe shi duk abin da ba ka ma iya tunanin komi wato taban jamancin ka iya ganin ɗinka za ka iya waɗin wani abu da ya kwai za ka iya don shi wasu malamai ma su cewa idan wato kana son ka ji daɗin karanta shi ka more su ko ka karanta shi tun kana yaro dan in ka kai wani lokaci irin wasu abubuwa da za a yi ta abun nan a ciki to za ka ga wato kamar ba daidai ba ne to kuma ma'adin da an manuwar karanta su sanin kalmomin larabci don ka tsara ƙarfi a cikin karatunka to sai ka ga wanga abun ma babu alkhairi cike sai ka watsar da shi to kaga duk irin yadda ka yi ƙwarewa ga irin waɗannan abubuwa sun riga sun wuce ka ba ka za ka duba duk wani ɓangaren wani laifi da kan ɗauko akwai waɗanda sun yi shugabancin wannan laifin sun wuce kuma ba za ka kai gare su ba sannan idan wani abu ne wato na ibada kuma duk irin yadda kai jajirce ka zama namijin tsaye akwai waɗanda wato ba za ka kai su ba kuma ku kaga sai kai kokari ka tsaya tsakiya kai kanka mahita kai kanka kiyamul layl duk abin da an kace ma wannan abin na sabon Allah ne ka nisance shi shine mahita gare ka kawai wagga rayuwar da ka gani ba wai wani tabbas gare ta ba baka san yadda aka kawo ka wagga duniyar ba ko baka san sanda za a tattabe ka a sa ka cikin rani a sa itace a sa ƙasa a sa haƙi kowa ya wace ya baka Ka san wannan lokacin ba kawai iyaka ɗaya za ka ga baƙi sun cin ma cikin ramin sai ka girbi abin da ka shuka wannan lokacin saboda haka ya ku jama'a mu yi ƙoƙari mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙanmu da Allah kada mu bari duniya ta ruɗe mu mu rasa tauhidin kada mu bari duniya ta ruɗe mu mu rasa tauhidin duk abin da ka na laifi yana da sauƙi bisa ga a ce ka rasa tauhidi rasa tauhidi ka zama mushriki yana daga cikin laifukan da Allah baya yani Allah baya yani shirka duk wanda ya mutu yana shirka da shi da su fir'aunan da aka wani da su hamana da Suna Marudu, da wasu waɗanda ba mu ma sani ba to tare da shi za a san da su kuma tare za su tabbata cikin wuta yadda ba su hita kai ma ba ka hita ai mun jikir auna ya ma dan waje ya dan ji dan wani dadi na wasu bangarori ko tunda yayi mulki yayi sharholi ya ta yayi duk abin da yake amma kai kila abin da ya sakar rabu da Allah kai tsayi ba kamata ne shi kila kuɗi na kaka son ka samu kai tsayi ba ka samu kuɗin ba kila mulki na kaka son ka samu kai tsayi ba ka same shi ba kila wani matsayi na kaka son ka samu a ce kai dai adda irin wannan matsayi wanda ba a ma samun kuɗi a ciki don tsahin kila ma gara wanda aka samun kuɗi da na tsaya don akwai na tsaya wanda ba wani abu ko kila ko tanku ba ka iya samu to kaga kayi wato kayi hasara wadda take ta kolin koli ba ka ga duniya ba ka ga lahira ka rasa duniyar ka wato ka rasa lahirar ka kaga ka tafi amma duk wani laifi da ka aikata to kana iya samun sarari Allah ya sauƙaƙa maka shi amma banda shirka banda shirka Allah baya yana shirka amma duk laifi Allah yana iya sauƙaƙa maka shi sauraka duk yadda aboki ko mai gida ko wani masoyi ko wani dan uwa ko wani abu da yake kama da haka zai yi kai ce duniya mazan kai ta kaso saboda haka in kana son samun matsayi kaza to kaji kaji abu kaza da abu kaza da zakai. wallahi ya ci amanar ka ya salwantar da rayuwarka gaban za ya raba ka da Allah in kan mutu akan haka nan wallahi waɗannan manya-manyan kafirai da sun kai mulki suka ji daɗin su a nan duniya wallahi za ka tashi tare da su kuma ka tabbata tare da su kuma sun ma yi ka wato a nan duniya sun sun more tunda fir'auna ba hacciwa ya shi Allah ba aka gwada mai ba shi a Allah bai fito in dai akwai wani yanzu shi a shi a sam ko haka yace ba wa ana rabbukumul a'la ana yace ni ne ubangijin ku mafi girma mafi daukaka suka yi diramomin su suka ji dadin su shi da wato mashawarta ne su hamana kuma duk sun san abin da yake yi wato ba gaskiya ba ne amma ta haka nan suka mara mai baya don su ji daɗi su biya wasu bukatunsu akwai wata ƙista da aka ba wadda ban san ta ba wai shi hama da mutum ne mara kyau bai da kyau kamar laka haka aka faɓa aka yi shi to wata rana an hito majalisa sai fir'auna ya jibe sai kalkace da dariya ya kalkace da dariya sai wai yake ce mahamana kai ina kwana ni ka sai wai yake ce ma fir'auna a fir'auna yau har sai dan ga ya kawo gare mu wallahi ina tona ma asiri tun da ka san ba Allah kake ba mu mun sani to kaga drama ce suke shirya. kuma su ma kansu sun san abin da suke yi girama. amma suka ci gaba da yin ta suka yi sharholiyarsu suka ji daɗinsu a nan duniya to jama'a in sun ji daɗinsu a nan duniya ta hanyar sharholiya da wasu abubuwa kai ka zo ka yi tsaye-tsaye da wasu tsirce-tsirce ka rabu da Allah amma babu wani daɗi da kajiya ko kirin ka taimaki kanka ko ka hasara rayuwarka ka hasara rayuwarka saboda haka mu yi ƙoƙari mu yi sabaci ga aƙida mu yi ta karanta littattafan aƙida kuma ɗin guda ka karanta ka yi ƙoƙari ka karantar da wasu shi saboda ni saboda wannan karatun ya tsaya maka kuma da a ta yaɗu kuma wasu su amfana da kai ana nuna mana lokaci yayi abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakuran da ni Allah ya yaje ni ya yaje mu gaba ɗaya. Malaminmu kuma shugaban mu da yake jagorancin wannan tafsiri muna addu'a Allah ya ƙara rayuwa ce albarka Allah ya ƙara bashi ikhlasi wannan shugabancin da yake yi muna gani alhamdulillah Allah ya ƙare mishi taimako a kai Allah ya ƙara shige mai gaba a cikin wannan al'amura gaba ɗaya Allah ka taimake mu ka sa mu rayuwar mu albarka ka sa mu ƙasar mu albarka ka sa mu jihar mu albarka ka sa mu ƴaƴan mu albarka duk abin da muke jin tsoro a wannan ƙasa Allah ka magance mu da shi subhanakallahumma wa bihamdik